iyaye na maza da mata ina ge da ku ranar asabar za mu jefa kuriya ku kudi don allah ku tuna wahalan da mun bi cikin sakarunga a cikin ghana da baumiya da kufuado ke duban ghana idan za mu jefa kuriya mu tuna wahalan da mun yi mu tuna nyuwan da ya ji mu sai mu je mu jefa kuriyan mu mu ba ndc yanda ake ce cikin wakan nan sun yi me sun yi felin don su su me su zo su kwashe kayansu saboda ndc ta zo ta rage kudin haji muruka mu samu mu je maka mu je mu yi sallah yau idan za ka haji kudin da ana karban ya zama $4,550 ndc ya zo za mu yanka $1,000 mu yare mu yi shi dollars yanda da ike lokacin ndc dan waye na iyaye na maza da mata za mu kara muku holiday guda a kan idil fitr holiday na saboda an yi sallah yau a samu ranar futawa an yi sallah gobe a samu ranar futawa john dramani muhammad kenan dan takarar jam'iyyar ndc yake kara jaddada alkawarin da yi wa musulman Ghana idan an zaɓe shi. Haka kuma ya yi gargaɗi ga masu ruwa da tsaki da su yi adalci. And I want to caution the MPP administration ina so in gargaɗi gwamnatin npp da jami'an tsaron mu da su gudanar da aikin su ga al'ummar ghana yadda ya kamata ku kiyaye daga duk wasu munanan ayyuka da ka iya yin barazana ga adalci a waɗannan zabukan. shugaban jam'iyyar ndc johnson asiyadu ketiya a nasa ɓangaren ya ce president mahama is going back into office with a solid majority in parliament Shugaban mahama zai koma kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisar dokokin ƙasar ba za a yaudare mu da yin angulu da kan zaben ba za mu zaɓi shugaban ƙasa Mahama da 'yan takararmu na majalisar dokoki na yi aiki da 'yan takarar majalisar dokoki 276 na wannan jam'iyya a faɗin ƙasar nan kuma na da yaƙinin cewa za mu dawo kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisa haka kuma wasu magoya bayan jam'iyyar NDC sun yi tsokaci ga muryar Amurka. Ni sunana Abdulrashid na Kanin Town. Ya shugaban kasa John Mahama ya yi magana batun ajin na kan da yayin na ina ga ma yan dan waye na musulmi su ji maganan da yake fadin ga sai ko ya rage kudin hajji na to kowa mutanen Ghana musulmi ku fito a vote mishi votin siyasa ba na addini bane musulmi suna cikin NPP musulmi suna cikin NDC yanzu ga mu aiki muke so voters to zo vote kasu bari wani ya doki kudi ya ce eh, ku ta ku vote a NDC muna so cikin zuciya mu sa mu John Dramani mama muna so shi muna so shi fa wallahi mu muna so shi ba kudi ba zuciya ne kuma na da shiyo mun win mun doki ma abin ma mun win kura yau ranar karshe ke da mun zo rali ranar bo don da koyan kuri supporters in NDC ko wai fito da sauri saboda election Allah tun nuna mana soyayya shi kuma mun tun wi gangamin da ya kasance dama ta karshe ga jam'iyyar na yin kira ga 'yan kasar Ghana akan neman wa'adin komawa kan karagar mulki a zaben da za a gudanar nan da ƙasa da awanni 24 masu zuwa Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na murar Amurka daga Accra Ghana